Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ba kasawa ba wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sulaimun Muni Barma. A makon jiya a shirin na ƙasa an ji yadda Ashiru Salisu Alamu da ke maraɗi a jamhuriyar Nijar ya jingine aikin ƙere-ƙeren kayayyakin fata da kanikancin babura don shiga sana'ar ɗaukan hoto. Yawaitar wayoyi masu kyamarar ɗaukan hoto a hannun jama'a da sauran na'urorin da zamani ya zo da su ba su katse wa Ashiru Hamzari ba game da wannan aiki da ya matuƙar shiga saboda haka a ci gaban hirarsu da wakilin muryar amurka mansur sani bakon shirin ya buƙaci mahukunta da ma dukan masu hali su ba shi hannu don ganin ya samu girkuwa a harkar hoto san shi akwai samarai hmm. in ka samu zuciyarka za ka bari hmm. za ka bari don wannan wanda suke zuwa a ba su tallahi su watsar da abin daman ba su da gurin barinta hmm. sun maida ta sana'a akwai wanda Allah ya sa yana da zuciya ya barta sai ya maida ta kama neman jari in ya samu jari wanda zai zanke juya kan shi zai aje ta kote ya kama sana'ar shi to in muka dawo ɓangaren eh, ashiru kana son sana'ar hoto da bidiyo har ma da hada hoton da bidiyo daga ka samu horo a kai montage kenan ko editing da turanci game da wannan mutane za su yi mamaki ma a ah, ya akai har kake iya haɗa hoto abin ne wanda sai an rubuce rubuce kai ka ce baka yi boko ba ina ka samu wannan ilimi wannan fasahar na same ta ne zama da nake tare da eh, ma'aikatan makaranta na kwal hakan ga eh. suna yi ina kallon su ina dan tambaye su abubuwa eh. ina dan tambaye su wanga harafi sunan shi wanga harafi sunan shi suna gaya min sannu sannu ina dan ganewa ka lissaho bukatu da yawa da sana'o'i da yawa da kai menene gurin ka cikin waɗannan sana'o'i mi ka ɗauka ko mi kake so a tallafa maka a kai to ni dai yanzu babban guri na shine wata rana radda yaro na ya wayo ko ya girma hmm. da ya taso ya ganna masa sana'a ta wannan sana'a ta hoto ita ce ka he zaɓa he da sauran sana'o'i gaskiya ita ce na he zaɓe saboda ita in Allah ya taimaka maka jama'a suka gane kana yi kuma suka gane kana yin mai kyau hmm. to insha Allah za ka ci abinci ka sha wannan sana'o'i duka na aikin hannu ne sana'ar hoto hatta ga masu ƙafafu tana dan fuskantar kalubale na daidai da zamanin da ya sa mutane sun kwaci amfani da salula ba ka ganin cewa samun wata sana'a ya yi maka koko dai a akwai hanyoyin da zaka bi kai domin inganta wannan sana'a kuma ka ci moriyarta to ina da wasu yan gururuka ba sa harkar sana'a gaskiya hmm. tunda ina sa ran in Allah ta in Allah sa ina da kayan aiki kamar misali ina iya ba da ƙarfi bisa harkar hoton kart hmm. don shi hoton kart dai yanda kake duk salular ka dolin ka sai ka zo wajen mai hoto ya maka shi mm. dolin ka mm. kenan in yana da mashin ta wankin hoto ina da kamera ta ta ɗauka hoto ina da ordina ta ta gyara mm. dolin ka sai ka zo wajen na zama hoton ka tabbatar da cewa za a samu hita eh, dole insha Allah sai ka zo kuma ina son dan samu ko hanya ga shugabanni ko ga gwamnati ma in ce kamar misali a ce komisariya inda ake yin harakar karti eh, a baka wata dama wadda da sahi lokacin da ake zuwa dukkan hoto in zan ki zuwa ina dukkan mutane hoto madadin in ta in yi bara. Mm, me saƙonka ga sauran mabarata ko sauran su yan uwanka to gaskiya saƙona gare su shine mutum ya mai da kanshi shi ba nakasa shi ba ne mm. nakasa ba kasa wace a rayuwa zuciya kenan zuciya ce ita ce zama na kasashiya zuciyarka ita ce za ta zama na kasashiya ba jikinka ba hmm. saboda yanzu ina so in ma yan uwanmu misali da cewa yanzu ai bara ba ma mu ke yin ta ba in nike da kahon wani wanda yake bara zan je kasuwa ko kadiro inda ake sabke aya ko sabke wani abin ga zan yi kama ana nan kokowa ta sabke zan ki samu abinci na ci da iyali na ba za ka yarda ba ba za ni yarda da ke bara ba tunda ko yanzu ma kana jin haushin ko yanzu ina jin haushin to balle Allah ya sa da kawo na ba ni man cewa wata rana na samu yan canji na jika ko sha biyar ne eh. <laughs> sai na je wani wani mai shago zan sayan shinkafa an kai mai iyali na ina ta salamu alaikum salamu alaikum kawai ba Allah na yi banza da ni daga iyali ka. sai can wurin sai ce mala ya haƙuri Allah ba mu sa'a <laughs> Allah ba ka gaba ta ce wanka shinkafa nawa ake saida ta ta eh. ce min jika sha ɗan na ciro jika sha ɗan na shi. nawa ma ka jika hudu da rabi na doko jika hudu da rabi na ba shi. ce malam da sai ya ka zo da Allah ka hakuri ya ce a'a ba ku fahimtar mutane idan mutum ya zo ka saurare shi sannan ka ba abin da za ka ba shi na kasa dai ba kasa kasa ba kasa ba ce saboda haka yan uwana mutum ya san cewa dan Allah ya yi mishi hakan ga bai yi shi dan ya zamna kullum a zanke ba shi ba wata ran ya yi tunanin shi ma ya bada kai kai kwance kullum sai dai kai wannan amika man shi shine rabanka to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau kuma a nan ɗin muke bankwana da ashiru salisu almu gurgu mai sana'ar ɗaukan hoto a maraɗi jamhuriyar nijar a madadin wakilin muryar amurka mansur sani da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule mumuni barma ke ce da ku muni lafiya. Na ta sauka sawa.